Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na Reading Comprehension for Kids inda muke koya wa yara ƙanana karatun English cikin sauƙi su koya tun suna ƙananan su har su tashi da shi. So kamar yadda na faɗa mana a baya akan yana da muhimmanci iyaye su nema wa yaransu waɗannan littafin kasancewar ya zamanto suna littafin yana su kuma suna saurara za su fi fahimta fiye da kallon shi haka kawai ba tare da suna ɗan wani rubutu ko kuma wani abu makamancin haka ba na faɗa cewa idan a nan garin maiduguri mutum yake zai iya tuntuɓar mu akwai a wajen mu za mu iya tura masa ko kuma ya zo ya karɓa a wajen mu sannan kuma ma idan a cikin najeriya nan ne inda mutum zai iya nema daga wani gari za mu iya samu a cikin mota sai a kai masa idan kuma mutum zai downloadin shi ya fi sauƙi ma ya duba lesson ɗinmu na farko na introduction a cikin wannan a playlist mai suna reading comprehension for kids inda zai je ya ga da muka yi bayanin hanyoyin da zai bi ya yi downloading na pdf din sai ya yi printing nashi sai ya ba wa yaransa ko kuma shi da shi ya rika amfani da wannan pdf din za mu shiga cikin darasin mu yau darasin mu yau shine anas pap anas pap so kamar yadda muka saba zan karanta kuna saurara na bayan na gama karanta kuna saurara na sai in zo in karanta kuna bina bayan na gama karanta kuna bina sai in yi fassarar shi a takaice idan muka fassara kuma sai mu amsa waɗannan tambayoyin kamar yadda kuke ganin su za mu fara a zan fara karantawa sai ku saurara kuma ku rika kallon littafin ku ku buɗe shafi na sha takwas a wannan darasin ma ana so mu mayar da hankali a kan kalmomi masu double letters wato kalmomin da suke da double letters za mu fara Anna's pup. Anna has a little pup. The pup's name is Rollo. Rollo is white with brown spots. Anna gave Rollo a toy bone to play with when Anna throws the bone, Rollo runs to get it as fast as he can. Rollo brings the bone to Anna and they play the game again so na karanta sau ɗaya zan sake karantawa sai ku ƙara nutsuwa ku saurara kuma ku riƙa duba littafin da ke gabanku Anas pap anna has a little pup the pup's name is Rollo. Rollo is white with brown spots. Anna gave Rollo a toy bone to play with. When Anna throws the bone, Rollo runs to get it as first as he can. Raulo brings the bone to Anna and they play the game again. So, na makarantawa, makarantawa yanzu kuma zai karantawa kuna bina sai ku nutsu hankalinku ya zamanto yana kan littafi kuma ya zamanto kuna bin abin da na karanta wato idan na faɗa sai kuma ku maimaita abin da na faɗa hakan zai taimaka muku matuƙa wajen koyin yadda za ku furta kowace kalma daidai sannan kuma hakan zai taimaka muku wajen yadda za ku iya karanta kowace kalma daidai za mu fara karatu anas pap anas pap Anna has Anna has a little pup. A little pup. The pups. the pups. the pubs. Name is Rolo. Name is Rolo. Name is Rolo. Rolo is white. Rolo is white. with brown spots with brown spots with brown spots Anna gave Raulo Anna gave Raulo a toy bone a toy bone to play with to play with when Anna When Anna throws the bone, throws the bone, Rollo runs. Rollo runs. to get it to get it as first as first as he can as he can as he can. Raulo brings Raulo brings the bone the bone to Anna to honor and they and they play the game play the game again again so yanzu mun gama karantawa saura mu fassara a takaice to yanzu ga fassarar nan a takaice so kamar yadda ga nan muna ganin title na passage din shine Anna's Pap. ana sunan a. sunan ita yarinyar ne wato yarinyar da take da wannan karen kenan pap idan muka ce pap shine ɗan ƙararramin kare wanda zaka gan shi a gida so ana has a little pap Ana tana da wani ɗan ƙararramin kare. The pups name is raulo Sunan ici wannan ƙaramin karen nata shine raulo raulo is white with brown spots. raulo fari ne sannan kuma yana da brown spot wato ɗigo-ɗigo brown kamar yadda gashi nan za ku gani a jikin shi wato gashi nan haka yana da ɗigo-ɗigo brown asalin shi fari ne amma kuma yana da ɗigo-ɗigon brown. ana gave Raulo a toy bone to play with. Ana ta ba wa shi Raulo ɗin uh, toy bone wato ƙashin wasa na yara. Wato toy bone uh, roba ne haka ake design nata da ƙashi kamar da uh, ƙashin cinya haka kamar ƙashin cinya cinyan kaza cinyan kamar ƙashin da cinya haka gashi nan kamar da za ku gani ana design nashi na roba to toy bone kenan yara suna wasa da shi. So ana gave Rollo a toy bone to play with. Ana ta ba shi wannan Rollo ɗin toy bone to play with ta ba shi kashi roba domin su yi wasa da shi. When ana throws the bone, yayin da ana ta wurga wannan kashin Rollo runs, Rollo sai ya je da gudu to get it ya ɗauko wannan kashin as fast as he can. wato da gudu iya gudun da zai iya zai gudu ya je ya ɗauko wannan ƙashin ya kawo mata Raulo brings the bone to Anna Raulo zai je ya ɗauko wannan ƙashin ya kawo wa ita ana ɗin and they play the game again sannan kuma sai su ƙara yin wasan wato sai ta ƙara wurgawa sai shi kuma ya je da gudu ya ɗauko so mun gama ita fasarar wannan labarin a takaice za mu shiga kuma cikin tambayoyi questions ya ce tambayoyi Put a ring around the correct answer. Ka sanya zobe wato ka zagaye amsar da take daidai, za ka zagaye ta ne haka. Tambaya ta farko ya ce, The name of Anna's pub is sunan wannan karamin karen ana shine me? Rocky, Raulo, Robbie. Wanne ne right answer? A nan amsar ta daidai ita ce Raulo. So sai mu sa ring mu zagaye shi wannan ansar kenan. Sai tambaya ta biyu, Raulo has spots, strips, dots. Raulo yana da me, me yake da shi. So, a nan sai ta ce me, Raulo is white with brown spots. So, spots shi nan, shi ma'ana Haka, kamar yadda a nan ya ce me, the pub's name is Raulo, tambaya ta farko kenan. Sai tambaya ta uku, roller sports a shi wannan ɗigo-ɗigon na jikin rolo wane kala ne brown black white sai ce me rolo is white with brown spots so a nan amsar mu nan brown ce sai tambaya ta hudu ana gave rolo a toy ana tana ba wannan rolo karen nata kenan a toy me take bashi abun wasa wani irin abun wasa take bashi Bone Car Dog so it's a May ana gave Rowley a toy bone to play with, so anan nan wajen sai mu cycling na bone. Tambaya ta biyar ana throws the dash. ana tana wurga me. Me take wurga? Ball, bone, bowl. Menene amsa sai ka sa mana a comment box. Sai tambaya ta shida, Raulo runs after what? Raulo yana bin me da gudu, me yake bi da gudu? The bone, Anna, a cat, me yake bi da gudu? Sai ya ce me? When ana throws the bone, raulo runs to get it as fast as he can. So anan sai mu saka me? The bone. Sai tambaya ta bakwai ita ce rolo takes the bone. Shi rolo ɗin idan ya ɗauki wannan ƙashin ina yake kaiwa? Home? To Ana, Away? Ina yake kaiwa? Sai me ya ce Rollo brings the bone to Ana. Okay? To Ana. So anan sai mu cycling na to Ana. Sai tambaya ta takwas. This story is about a dog and a dash. wannan labarin yana magana ne akan kare da me da kare da me ne girl boy cat sai ka rubuta mana amsa ko ki rubuta mana amsa a comment box sai tambaya ta tara ya ce the story tells about a dash labarin nan yana yi mana magana akan mene family dream game shi ma wannan sa mana amsa a comment box Sai tambaya ta goma, how many toys are in the story? Abubuwan wasa guda nawa ne a wannan labarin? Abubuwan wasa guda nawa ne? One, two, three. So, anan right answer ita ce me one, saboda kawai toy guda ɗaya, uh, toy bone shine ne kaɗai abun wasa a wannan labarin. So, sai ku yi ƙoƙari ku amsa tambayoyin nan guda uku wato tambaya ta biyar, tambaya ta takwas da tambaya ta tara. a nan muka kawo ƙarshen lesson namu na yau sai kuma na gaba idan Allah ya haɗa mu wassalamu alaikum wa rahmatullah